Patrice Talon wanda ya da zango a Yamai bayan kammala wani taron da suka gudanar a birnin Dakar na kasar Senegal wanne ya haɗa ministocin kuɗi da na tsaro da kwamandodin rundunonin mayakan ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa ya zo ne domin sanar da shugaban kungiyar sai da yawo isu muhammadu na nijar cewa kasashen mambobin yomowa sun yanke shawarar bayar da gudunmuwar miliyan 500 na dalar amurka a kan biliyan gudan da kungiyar ecowas ta kudiri a niyyar kashewa domin yaƙi da ta'addanci de mobilisation, le décaissement de euh, A ra'ayin Ibrahim Kantama wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum matakin kasashen na imuwa ya yi daidai saboda a cewarsa alama ce da ke nunin shugabannin kasashen afirka sun fara gane mahimmancin haɗin kai bai kamata ba a ce mu afirka kowane lokaci sai mun tara hannu ga kasashen duniya sun mika mana a lorke mu da kama muna iya tattara wannan kuɗi don kuɗin ya yi mana amfani saboda shi waɗanda wanda suke so su su kuɗin idan sun basu sai sun musu ka'idodi ga da za su kashe kuɗin su to don haka wannan yunkuri mun yi murna da shi mun yi na'am da shi muna goyon bayan shi kuma har gobe muna muna ƙara kira ga shugaban afirka su mai da hankali ga a junanmu afirka mu daddage tunda su kansu waɗancan kin su ma ƙarfin ne suka suka tara kudin dan me mu ba masu ƙarfin mu tara kudin mu kuma akasarin kuɗaɗen nan na ƙasashen turai da suke tamaka da su ai daga na afirka suka huta kuma bayan da matakin rufe iyakokin najeriya ke ci gaba da haddasawa al'ummomin tarayyar ta najeriya da makwabtanta na daga cikin batutuwan da shugabannin biyu suka tantauna a kansu. Euh, c'est un sujet qui euh, nous embarrasse nous tous. Mais euh, nous savons que assez rapidement, dans les tout prochains jours ou semaines, euh, nos techniciens euh, vont trouver euh, les solutions techniques. Patrice Talon na cewa wannan magana ce da ke damun mu duka, to amma muna kyautata zaton nan ba da jimawa ba, ƙwararrun ƙasashen nan namu za su bullo da hanyoyin da za su ba da damar daidaito da al'amura. A nan masu sharhi na ganin akwai buƙatar sake duba wannan mataki na gwamnatin Najeriya. 'yan Najeriya dalilan da suka kawo na cewa watakila ana shiga da wasu abin wanda ba su amince da su ba. Ni a nawa gani a matsayina na Afirka maimakon hukumar Najeriya ta rufe iyaka rip gaba daya kwammata tsaurara tsaro wanda za su tabbatar duk abin da suke gudun ya shiga kasar su kare shi ni ko ana abin da nake ni shine hukumar Najeriya ta auna wannan abu ta dube shi da idan rahama domin kowa ya samu saukin wannan lamarin ayyukan shimfiɗa bututun mai a tsakanin kasashen Nijar da Benin da batun farfado da ayyukan shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa na daga cikin batutuwan da shugaba Isu Muhammadu da takwaransa Patrice Talon suka zanta a kansu a yayin wannan ganawa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.